wanda insha Allah kamar yadda muka saba yau ma ga mu da wani sirri mai ƙarfi da mu tare da wani sirri mai ƙarfi wanda mata za su iya amfani da shi domin su magance matsalolinsu cikin sauƙi ba tare da sun sha wata wahala ba to kamar yadda muka saba mun yi bidiyoyi da yawa akan matsaloli daban-daban mun yi akan matsalolin sanyi matsalolin ni'ima masu su ƙara sha'awa masu su ƙara ni'ima masu ah, so su iya gamsar da mazajen su don mun yi bidiyoyi a kai to insha Allahu ga wannan ma za mu yi magana a kan yadda mace za ta matse gabanta misali haihuwa kika yi gaban ke buɗe ke so ki matse ko kuma sakamakon larurori kamar larurar sanyi haka tana iya buɗe mace Eh, da kuma wasa da gabanta idan mace ta kasance mai aikata haka to lallai gabanta zai iya budewa to ga hanyoyi daban-daban da za ku yi amfani da su ku magance wannan matsalar wanda wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da za a yi amfani da ita domin ya zama na mace ta matse gabanta cikin sauƙi ba tare da ta wata wahala ba magunguna da yawa da ake yi na matsi masu tasiri ana iya amfani da wannan 'ya'yan abubuwan da kuke gani domin ya zama na an magance wannan matsalar wannan abin da kuke gani shine dan kumasu dan su in kin san shi to dan kumasu in baki san shi ba to ga dan kumasu wannan shine dan kumasu kin gan shi nan yana da daraja sosai da yanzu dan wannan robar in kika ji a yanda price din ke kira ki sha mamaki yana da daraja sosai to gashi nan dai shi ake samu idan kina so ki matse gaban cikin sauki za ki iya neman waɗannan 'ya'ya kin nemi waɗannan 'ya'yan kenan magana ta ƙare za ki matse gabanki cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da kin sha wata wahala ba so insha Allah yanda zaki shine idan kina so ki matse gaban ki zaki nemi waɗannan 'ya'yan ɗan kuma su din idan kika nemo su sai ki eh, akwai hanyoyi da yawa da ake sarrafa su a matsi to amma za mu faɗi kaɗan daga ciki yanzu misali wannan Eh, za ki iya samun su <clears throat> idan kika samu kamar wannan kamar wannan guda ɗayan za ki daka shi ki daka shi sosai ya zama gari in kika daka shi sosai ya zama gari ya laushi ya laushi sai ki samu ruwan ɗumi in kika samu ruwan ɗumi sai ki zuba mar a kai in kika zuba mar in kika zuba shi in kika daka shi ya laushi so za ki iya samun ruwan ɗumi kamar cikin wannan robar kun ganta sai ki zuba garin sai ki zuba a ciki sai ki bashi ya jiku sosai in kika bashi ya jiku sai ki samu auduga in kika samu auduga sai ya zama ne kina dangwalar ruwan kina goga a gaban kina dangwala kina gogogawa a gaban kina dangwala kina gogogawa so in kika yi haka kika yi gogowa ko ina sosai ki bar shi a jiki daga ciki da waje sai ki bar shi a jiki idan yayi kamar minti talatin zuwa awa daya sai ki samu ruwan ɗumi sai ki wanke gaban ki tas za ki iya samun man zaitun ko man kwakwa ko miski sai ki shafa to in kika yi wannan so abin da yasa na ce man zaitun ko man kwakwa ko man maina ko um, ko muski saboda idan ma misali wannan din yanda kika yi ya dan sa miki wani datti ko kuma ya sa miki wata karamar cuta a jikin ki to wannan amfanin da kika yi da man nan kika goggoge to zai zama na ya kashe duk wata cuta da zai sa miki a jiki zai kashe su to kin ga hanya mafi sauki da zaki amfani da shi wannan dan kumasin ki magance wannan matsala din so haka zaki akalla in kika yi ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku dole ne zaki ga canji sosai